A jamhuriyar Nijar 'yan adawa sun mai da martani ga ikirarin nasarorin da aka ce shugaba Muhammadu Yusuf ya samu cikin shekaru uku da ya yi yana mulki. Ya ce za a yi jirgin ƙasa zai gangaro zai shigo cikin ya mai an yi meta ɗari biyar na jirgin ƙasa Allah sa ya zo jirgin ƙasa Wannan ai tarihi ne kun ba a taɓa yin irin sa ba a Nijar. Yanzu an yi. Lokacin da kuna mulki kun yi. Yanzu an yi. yanzu an yi an kafa tubali kuma aikin banza da wuhi da magaran aka je aka ɗora tubali aka ce za a ba da maganin ruwa har yanzu sun sha ruwa har yanzu da magana sai kai kwana goma baka da ruwa a famfonka kakakin 'yan adawar na jamhuriyar Nijar yake tattauna da wakilin Abdullahi Mama Amadu a birnin Yamai. A jiya ne minista harkokin wajen Nijar Bazum Muhammad ya zo a wannan dandali ya bayyana nasarorin da gwamnatin ta samu.